na kwamitin gudanar da wannan zaɓe na fidda gwani na ɗan majalisar wakilai na tarayya mai wakiltar gwaran constituency a kan gabar da muke shine mun gama tattara sakamako za mu faɗi sakamakon abinda kowa ya samu abinda kowa ya samu Shi ne kamar haka na farko haruna mai riga ya samu ƙura'a 209 sai abdulrashid adamu kila ya samu ƙura'a ɗaya, sai ado yakubu ya samu ƙura'a 3103 sai honorable yusuf shitu galambi ya samu ƙura'a dubu ashirin da bakwai da ɗari tara da talatin da hudu kasantuwar honorable yusuf shitu galambi ya samu mafi linjayen ƙura'a wadda aka kada ya zama shi ne ya samu nasarar lashe wannan zaɓe assalamu alaikum Gracias.